ba kwa zuri a lissafin nan daga wuta hudu ga watan jumada akhir watan shida a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na 29 ko ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a ahkamul jana'i wannan kuma shine darasin mu na 26 za mu tashi kan wata juzu salatu wata juzu salatu alal jinazati fil masjid me kuke cewa ne 25 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا ووقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به أخرجت به من باب الجنائز من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهم أن الناس عاروا ذلك وقالوا هذه بدعة وكانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد وبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن نمر بجنازة في المسجد والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد أخرجه مسلم من طريقين اربع وأصحاب السنن وغيرهم وقد خرجته في أحكام المساجد من كتاب الثمر المستطاع والزيادات لمسلم إلا الأولى قضية المساجد ما ليتي وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد ya halatta a yi sallar gawa a cikin masallaci saboda mai li hadisi Aisha ta radiyallahu anha qalat saboda hadisin ummu na Aisha Allah shi kare da a gare ta ta ce lamma tuwfiya Sa'ad ibn Abi Waqqas yayin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rasu arsala azwajun nabiy sallallahu alaihi wa sallama an yamurru bi jinazatihi fil masjid matan annabi sun aika wa sahabbai cewa su biyo da gawarsa cikin masallaci na alaihi dan su matan annabin su sami ikon yi masa sallah kun gane ai fafa'alu sahabban kuma sai suka yi haka suka zo da gawar sa'ad ibn abi qas cikin masallaci fa waqafa bihi ala hujarihinna yusallina alaihi فوقف به على حجر فوقف به على حجرهن wato sai aka ajiye shi a kusa da ɗakunan su ko gidajen su su matan annabin yusalli na alaihi duk suna yi masa sallah gawar na cikin masallaci su kuma daga cikin gidajen su tunda gidajen su din katangar su na cikin masallaci ukhrij bihi min babil janaiz alladhi kana ila al maqa'id wato an fito da shi ta wata kofa daga cikin kofofin masallacin annabi da ake kira babul jana'iz allazi kana ilal maqa'id kofar da ke bayuwa zuwa ga wurin da ake kira al maqa'id fa balaghahunna anna an-nasa abu zalik sai labari ya isa ga matan annabi cewa da yawa daga cikin mutane sun aibanta hakan cewa me yasa aka kawo gawar sa'ad bin abi waqas cikin masallaci wa qalu suka ce hazihi bid'a ai wannan bid'a ce ma kanat al janaiz yudkhalu biha ila al masjid ai da can ba a kai gawa cikin masallaci sai da aje ta a wajen masallaci ai mata sallah wato wannan maganar masu cewa su bid'a ce kenan abinda suka ce kenan fa balaga zalika aisha ta radiyallahu anha sai labarin hakan ya kai ga ummu na aisha fa qalat sai ta ce ma asra an nasa ila an ya'ishu ma la ilma lahum bihi me ya kai gawar mutane zuwa ga sulayu cikin abinda ba su da ilimi a kansa ma'ana dan me mutum zai gaggawa ya bada fatawa cikin abin da ilimin su bai kai ba tana aibatawa masu cewa abun bid'a ne da idan sun ce bid'a ne suna nufin abin bai faru ba a lokacin rayuwar annabi ita kuma ta san ya faru a lokacin rayuwar annabi abu alaina an yumarna bi jinazatin fil masjid yanzu za su aibata mana dan mun ce a kawo gawa cikin masallaci wannan shine abin aibatawa wallahi ma salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala suhail ibn bayda wa akhihi illa fi jawf al-masjid sai wallahi da dai annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yi wa ba da dan uwansa sai a cikin masallaci wato da'awar ku cewa abin bid'a ne ta zama da'awa ba ta da asali tunda gashi annabi yayi wa wani mutum sallah a cikin masallaci wanda wannan shine mahallin shahid cikin hadisi da kuma can din na shigo da sa'ad din wannan hadisi a karjahu muslimun min tariqaini anha imam muslim ya rawaito shi da sanadi guda biyu duk daga ummu na aisha wa ashabu sunani wa ghayruhum haka ashabu sunan al-arba'a abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da sun wannan hadisi da wani wa qad kharrajtuhu fi ahkam al-masajid mala albani ce nayi takrijin sa wato bayanin waɗanda ma suka ruwaito shi din da cikin babukan da suka ruwaito da kuma tantance matsayinsa ko da yake inda muslim ya ruwaito ai ba magana dun nayi wannan bayani fi ahkamil masajid cikin babi na ahkamul masajid min kitabi daga cikin littafi na at-samar al-mustafa mala yana da wani littafi mai suna at-samar al-mustafa fi hadith sunnati wal kitab wa ziyadatu li muslim ziyadar nan din imam muslim ce ziyadar da ke cikin hadisin illa al-ula fa hiya duka ziyadat na muslim da in ta farko wannan ta imam al-bayhaqi ce ma'ana dai hadisi ne ingantacce wannan na nuna halaccin a yi shigar da gawa cikin masallaci a yi sallar gawa a ciki ba yi laifi na في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على عهده فيها وفي ذلك أحاديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر, به فأمر, فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد أخرجه البخاري وترجم له وللحديث الرابع الآتي باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد الثاني الثاني عن جابر قال مات رجل منا فغسلناه فغسلناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا وصلى عليه أخرجه الحاكم وغيره وتقدم بتمامه في المسألة الحديث الثالث من الفقرة وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى حديثه حديثه في المسألة الحديث من السادس مالتي لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد wato yin sallah ga gawa cikin masallaci wannan halacci ne sai dai abin da yake mafi fifiko a fita da ita wajen masallaci ashe idan mutum ya shigar da gawa cikin masallaci an mata sallah ba a masa inkari amma abu mafi dacewa da sunna ko mafi fifiko wanda idan an yi aikata mustahabi shine a yi mata sallah a waje fi makanin mu'addin lissalati a wurin da dama an tattale shi don yin sallah gagawa alal jana'iz gagawa waki kama kana al'amru ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda lamari ya kasance a lokacin annabi zira da aminci tabbata da shi wa huwa ala hadiyihi fiha wannan shine abinda da yake da rinjaye a shirya annabi sallallahu alaihi wasallam abada malai yake so ya ce anan mustahabbi ne a tanado wuri don yi wa gawa sallah kamar a unguwa jama'ar unguwa su yi kamar nan kwallon ce mu yi ittifaki duk lokacin da Allah ya karɓi rayuwar wani ko wata yaro ko babba to a kawo shi daidai nan filin nan na ko sawa'un lana ne da daddare ne da yamma ne da hantsi ne za a yi wa mutum sallar gawa a kawo shi wajen a yi masa sallah mutanen wancan babban layin na gadon kaya su masu zaɓo nuri wanda ake gani ya fi sarari kuma zai fi kai waye ya zanto an mai da shi duk wanda ya mutu a wajen to a nan za a haɗu a yi masa sallah wannan ita ce sunna dan lokacin annabi haka abin yake an riga an tattalo nori don yin sallah wa gawo ba wai gina wurin ake a kewaye shi ba a ce masallaci yi wa gawo ke sallah a'a ba haka ake a fili ne mutane suna amfani da shi ko dan waɗansu shagulgulan su ko dan wucewa ko dan zama ko wani abu haka amma dai ya zama alama jama'a sun sani wannan wurin da ake kawo kowace gawa da ta mutu a unguwar dan a yi mata sallah wannan mustahabi ina ba da amfani akwai hadisai da ke nuna haka cewa yi a waje shi ya fi fifiko sama da yi a cikin masallaci hadisin farko an ibn umar radiyallahu an hadisin abdullah dan umar Allah shi kare da garin su da mahaifinsa yace annal yahuda ja'u ila nabi sallallahu alaihi wa sallam bi rajulin minhum wa imra'atin zanaya yahudawa sun zo wajen annabi da wani mutum cikin su da wata mace waɗanda kuma sun yi zina ne da mutumin da matar sun yi zina fa amara bihi ma ma sai annabi umarni da su cewa a jefe su abinda wannan ke nunawa idan kuna aiki da shari'ar musulunci a garin ku sai waɗanda ba musulmi ba suka yi da suka kawo ƙara kotun ku to za ku yi musu aikin dokar addinin musulunci ko da su a cikin dokokinsu ba haka abin yake ba ina ba an fahimta annabi ya umarni da su cewa a jefe su qariban min mawdi'il jana'iz inda al-masjid wani wuri kusa da inda ake ajiye gawawwaki don yi musu sallah a inda masjid a wurin masallacin annabi mahallin shahid cikin hadisin da abdullahi dan ya ce wurin da aka je aka jefe wannan mutane shine qariban min mawdi'il jana'i kusa da wurin da aka saba kai gawawwaki a yi musu sallah a inda masjid a wurin masallacin annabi kaga wannan ya nuna kenan gawawwaki ana keɓance musu wurin yin sallah hadisi وانا حديث اخرجه البخاري وترجم له والحديث al-Ati. bibabun bi babu salati alal janaiz bil musalla wannan hadisi da muka ambata da shi wanda zai zo na hudu nan gaba imam bukhari ya yi musu babu a cikin littafin sa yace babu salati alal janaiz bil musalla babin da yake magana akan yi wa gawawaki sallah bil a wurin da aka tattala don yin sallar da kuma yi musu sallah a cikin masallaci wato bukhari yayi الثاني حديث نبي عن جابر قال دقى جابر بن عبد الله يتي مات رجل منا wani mutum cikin mu ya mutu wato su sahabbai kenan fa ghasallahu sai muka yi masa wanka wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka je muka ajiye shi don annabi ya zo ya masa sallah haythu tuda'u al-janaizu inda ake ajiye gawawwaki inda maqami jibril a wani wuri da yake da wannan sunan maqamu jibril a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة alaihi sannan muka wa annabi muka sanar shi cewa zo wa wannan bawan Allah sallah fa a ma'ana annabi zo tare da mu fa salla alaihi ya masa sallah a wurin dai da aka tattala shi ma mahallu shahid wa danahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haythu tuda'ul janaiz kaga dai akwai wuri ke da ake ajiyewa wani hadisi ya karjafa al-hakim wa ghayruhu wa taqaddama bi tamamihi hadisin gaba ɗaya ya shuɗe can baya a mas'ala ta sha bakwai, hadith thalith min al-faqara hadisi na uku faqara ta zayun shafi na sha shida. wato ya riga ya gabata can baya ke wa fil babi an babu ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka ce fil bab lokacin da ake cikin magana ana nufin a cikin wannan babin babin mai kenan babin cewa yi wa gawa sallah a wajen masallaci shi ya fi fifiko a cikin wannan babi kansa akwai ruwayoyi an ba da asabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wani sashi na sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi wa qad madha hadithuhu fil mas'ala at-tasi'ati wal 50 الحديث الرابع من السادس hadisin ya riga ya gabata a cikin matsala ta 59 wanda shine jiran hadisi na hudu a can ina jin mun fahimci wannan matsala to sai gaba hadisi na uku الثالث عن محمد بن عبد الله بن جهش قال كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره الى السماء اخرجه احمد والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه وأقره المنذري في ترغيبه وفيه أبو كثير مولى محمد بن جعش أورده أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وكذلك قال الحيثمي في المجمع مستور وأورده ابن حبان في الثقات ومع ذلك فقد قال فيه الحافظ في التقريب ثقة وذكر في التهذيب أنه روى عنه جماعة من الثقات وأنه وجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى لا سيما في الشواهد حديثي نأكو دقى محمد ابن عبد الله بن جهش شي محمد بن عبد الله بن جهش قال يتي كنا جلوسا بفناء المسجد من kasance a زوني a filin masallaci ko مسلاتي حيث توضع الجنائز فناء filin da yake kofar gida ko filin da yake cikin tsakiyar gida don ana kiransa fina sannan kuma fina yana ɗaukar ma'anar kamar wannan filin na nan cikin masallaci ba cikin kokowar masallacin ba wannan haraba ko wannan filin da ke nan arewa da masallaci inda mutane ke wucewa to ya halatta ka ce masa ul masjid yace mun kasance muna zaune a fina ul masjid filin masallaci haisu tuza ul janaiz inda aka saba kawo gawawwaki a yi musu sallah wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jalisun baina zaharanaina annabi kuma na zaune a tsakanin mu farafa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama basarahu ila sama sai annabi ya daga kansa zuwa sama to bai kawo karshen hadisin ba ballanta na mu ya ce kaza ya ce kaza so yake take ta hadisin a daidai mahallin shahi inda ya shafi mas'alar da muke magana a kai wato dai haisu tuzaul janaiz wani hadisi imam ahmad ya ruwaito da hakim wa qala sahihul isnad hakim yace sahihul isnad ne wa wafaqahu az-zahabi fi talkhisihi uh, imam az-zahabi yayi muwafaqa da hakim wajen sahaha sanadin hadisi wa qarrahu al-munziri fi targhibihi al-imam al-munziri ma ya tabbatar da sahihancin da hakim ya faɗa amma wa fihi abu kasir maula muhammad ibn jahash a cikin sanadin hadisin akwai mutum mai wannan suna abu kasir maula muhammad ibn jahash أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ابن أبي حاتم يا كاوش أما بسرد يا أم بتلوني كو آدل تنسبه بيتبا آدل لني بيكم لون ناشبا وكذا قال الهيثمي في المجمع مستور وأورده ابن حبان في الثقات وما ذلك فقد قال فيه الحافظ في التقريب ثقة وذكر في التهذيب أنه روى أنه جماعة من الثقات وأنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى لا سيما في شواهد malam da yana so ya ce wannan rawi abu kathir maula muhammad bin jahash a ra'ayoyi sun bambanta akwai wanda suka yi shiru a kansa ba su ce ba ba mutumin kirki ba ne ba su ce ba mutumin kirki akwai wanda kuma sun ce mastur akwai kuma waɗanda sun ce amintacce ne akwai wanda sun ce a shi ba amintacce bane ba amma yakan yi ruwaya daga wajen amintacce to shi sakamakon da ya fita da shi in ka har hada dukkan maganganun malamai yace hadisin su zai zama to hadisi ne hasan musamman kuma idan an kawo shi a cikin shawahi dan ya bada shaida kan wani hadisin da dama ya riga ya inganta kun gane da haka dai hadisi ne karɓar wannan ana cewa akwai hadiri ko sai ko ya zabi kenan kun ga yanzu in mun tsaya lokacin sallah bai ba kuma ba halin jam'i tunda wani abu ya shiga tsakanin sallar mu ta magariba da kuma ta isha'i dan yanzu in mun yi bai zama jam'i mu ko mun ce mu yi sallah haka kuma lokacin isha'i kuma bai karasa ba sai dai mu ci gaba haka ya za a yi haka za a ta ci gaba mala abdullah الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدم ذكرها مجموعة في سياق واحد مع زيادات أخرى في أحاديث في أحاديث جماعة آخرين من الصحابة وقد بينت ذلك في المسألة 59 الحديث الثالث صفحة 89 إلى 99 والحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى كما سبق ذكره في الحديث الأول قلت ومن الغرائب حديثي نهدو daga أبو هريرة Allah shi kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'an najashiyya fil yawmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutuwar najashi a ranar da najashin ya mutu kharaja ila musalla ya fita wurin da aka ake tanada don yin sallah din fa saffa bihim ya musu yayi musu yasa sahabbai suka yi sahu wa kabbara arba'an yayi kabbara guda hudu ma'ana ya masa mai salatul ghaib kaga da babu gawar amma sai da ya fita wajen Wani hadisi akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma bi alfazin wa ziyadatin kaseera bukhari da muslim suka ruwaito da lafazza da ziyadat daban-daban wa qad taqaddama dhikruha majmu'atan fi siyaqin wahid ma'a ziyadatin ukhra fi ahadisi jama'atin akharin min as-sahaba kun gane kuma dukkan su an ambace su a tattare da juna ziyadat din dake cikin hadisin a jeri daya tare ma da ziyadat na waɗansu hadisan daga wajen wani adadi na sahabbai وقد بينت ذلك في المسألة التاسعة والخمسين مالك يا بين هكا مسألة تهم سنة ترى أتم بايا والحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى كما سبق ذكره في الحديث الأول حديث دي إمام البخاري يا مس بابي dangane da abin da hadisin ke nunawa na yin sallah a tanadajjen wuri don yin sallah wa gawa kamar da riga gabata tun a hadisin farko a wannan mas'ala da muka shigo shine hadisin Abdullahi dan Umar kun gane ne mm-hmm. قلت ومن الغرائب موقف الحافظ الحافظ البيهقي من هذه السنة أعني الصلاة على الجنائز في المصلى فإنه لم يعقد لها في كتابه الكبير السنن الكبرى بابا خاصا مع كثرة الأحاديث الواردة فيه كما رأيت مع أنه عقد بابا مفردا للصلاة عليها في المسجد مع أنه ليس فيه إلا حديث عائشة ثم جرى على سننه بعض على سننه على سننه على سننه ثم جرى على سننه بعض الشافعي بعض الشافعية في مختصراتهم فأقبلوا الصلاة عليها في المصلى كالنووي رحمه الله في منهاج الطالبين فقال وتجوز الصلاة عليه في المسجد ولو أنه أضاف إلى ذلك نحو قول قوله وتسن الصلاة وتسن الصلاة عليها في المصلى لا عصا وقد أكد ذلك الماجوري في حاشيته على ابن القاسم فقال ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد بمسجد ثم لم يذكر الصلاة عليها في المصلى والحق ما ذكرنا من من السنية من السنية من السنية مع القول جواز الصلاة عليها في المسجد لحديث عائشة وحمله على أنه كان لأمر عارض بعيد لأنه لو كان كذلك لما خفي على السيدة عائشة رضي الله عنها ومن معها من أمهات المؤمنين ولما طلبنا إدخال الجنازة إلى المسجد بدون عذر وهذا بين إن شاء الله تعالى nan gurin duk malam yana so ya tattauna wata matsala ne dangane da ababen guda biyu da ya magana ya riga ya tabbatar da abu guda biyu da ya kamata su ne jigon babin da ya kulla din ko matashiyar maganar da ya kulla shine me hukuncin yin sallar gawa a cikin masallaci me hukuncin sa eh ja'iz ya halatta to me hukuncin yin ta a waje a tanadajjen wuri domin yin haka mustahab to wannan shine abin da ya riga ya gina a baya to yana son yayi magana kan waɗansu malamai wanda a madadin su mayar da yin sallah a cikin masallaci ya zama shine ja'iz yin sallah a waje ya zanto shine afdal sai suka akasa qadiyar suka mayar da yin sallah a masallaci shine sunna yi a waje kuma ja'iz wanda ba haka binciken ilimi ya nuna ba qultu yace wa min yana daga ababan mamaki mawqifil hafiz al-baihaqi min hadhihi sunnah matsayar da imam al-baihaqi ya game da wannan sunna ta yin sallah a waje game da gawa a'ani salata alal janazati fil musalla ina nufin yin sallar gawa a waje fa innahu lam yaqid laha fi kitabihi al-kabir as-sunan al-kubra baban khassan imam al bai bai kullawa wannan sallah ba wani babi na musamman da zai nuna babin yin sallah a waje ga tsanadajjen waje ya kamata a ce yi hakan a cikin littafinsa a sunan al tun da babban littafi kuma ya kulla babuka na fiqh a ciki ma kasratul ahadith alwaridati fihi tare da yawan hadisai da suka zo kan wannan babu kamar ra'aita kamar da kai kaga wani kaso daga cikin su ma annahu aqada baban mufradan lis-salati alaiha fil masjid tare da haka kuma sai je ya kulla babi na musamman babin da yake magana akan yin sallar gawa a cikin masallaci mala albani na son ya ce ya kamata da yayi magana akan yin sallar gawa a waje nan ma ya kulla babi dan ya fi yawan hadisai sama da yin sallah a cikin masallaci ma annahu laysa fihi illa hadithu aisha tare da cewa shi ita matsalar yin sallar gawa a masallaci ba wani hadisi a cikin ta in ba hadisin aisha Sun jara ala sananihi ba'd shafi'iyya wannan matafiya da Imam al-Bahqi ya tafi kai haka wani sashi na malaman shafi'iyya suka bi sawunsa fi muktasaratihim a cikin takaitattun littattafan su na fiqh da suka rika yi muktasar kaza muktasar kaza fa aghfalu salata alaiha fil musalla kwata suka majefar da batun yi wa gawa sallah a tanadajjen wuri a wajen masallaci kan nawawi kamar imamun nawawi fi da littafi mai min hajji فقال سيتي وتجوز الصلاة عليه في المسجد يا هلتي إن صلى غوا أما صلاتي yake magana a kan magana mai yi a wajen masallaci wanda shi wannan mustahabi ne ba jawaz ne kadai ba kun gane ne walau annahu adafa ila zalika nahwa qawlihi inda ace zai kara wata kalma bayan ya ce wa tazuzu alaihi fil ya kara wata kalma ko ta makamanci ne ce salatu alaiha fil kuma sunna ne a yi sallar gawa a waje la asaba inda ya haka to da ya dace da daidai <laughs> in ji albani wa qad akasa zalika al-bajuri fi hasiyatihi ala ibn al-qasim al-imam al-bajuri dangane da hasiyar da yawa littafin ibn al-qasim shi kuma ya akasa haka tamaman wato ya kawo kishiyar haka faqala sai ce wa yasunnu an takuna salatu alaihi bi masjidin sunna ne a ɗauki gawa a kai cikin masallaci a yi mata sallah kaga ya aka saka biyar tamama kun malam ya zukurin salata alaiha fil masalla da ya zo ma batun kuma a yi sallah a wajen masallaci kwata kwata bai ce komai ba kawai sai ya shiru ya wuce wal haqqu ma zakarna amma gaskiyar nan ce shine abin da muka riga muka gabatar maka tun kazo min sunniyati na sunnantuwar yin sallah a waje ma al qawli bi jawazi salati alaiha tare da halaccin kuma yin sallah ga gawa din fil masjid a cikin masallaci li hadisi Aisha ta don hadisin Aisha wa hamluhu ala annahu kana li aridin ba'idun hadisin Aisha a ce ai wannan ba a kafa hujja shi kan ja'izanci kawai wani abu ne ya faru yasa aka kai ta amma ba dan ana nuna halarci ba malai ce mu dauki hadisin a haka to wannan yayi nesa kwarai da gaske lalle daukar gawa sa'ad bin abi waqas kai cikin masallaci kuma ai mata sallah wannan na nuna halarci a lokacin ba musamman tun da Aisha kuma ta tabbatar da manzon Allah su Suhail bin Bayda shi da uwansa sallah cikin masallaci kun gane dai li'annahu law kana kadhalik inda a ce kai gawar cikin masallaci an kai ta ne dan wani uzuri lama khafiya ala sayyidati Aisha ta wa mamma'aha min ummahatil mu'minin da hakan bai koyi ga ummu na Aisha ba ita da wanda suke tare da ita cikin ummahatul mu'minin ولما طلبنا إدخال الجنازة إلى المسجد بدون عذر kuma da ba su nemi cewa a shigar da gawa cikin masallaci ba tare da uzuri ba wa hada bayyinun insha Allah wannan ku abin da yake a bayyana a sarari insha Allah kowa na iya fahimta sai ce me الخامس قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له Hadisi na biyar kenan da yake nuna halaccin yin sallah a cikin masallaci din manzo Allah ce man salla ala jinazatin fil masjid lahu shay wanda ya dauki gawa mata sallah cikin masallaci babu komai akan sa mana ba da laifi falaysa lahu shay hal yadullu ala al-istihbab ko yadullu ala jawaz yadullu ala jawaz laysa lahu shay yani laysa alayhi ithm amma dama laysa alayhi ithm fa inna ma fa'alahu amrun ja'iz abinda yayi ya nuna ja'izi ne kenan ko bai kai mustahabbanci ba dan da ya kai mustahabbanci kuma to da za a kawo lafazin da ke nuna yana lada a ciki kun gane wato ina nufin lada ta kai ta cikin masallaci din dan mutum ya ɗauki gawa ya kai ta cikin masallaci ba wani lada da ya samu ba wani zubi ladan da za a bashi shine na sallar gawar amma idan yayi ta a waje a tanadajjen wuri to wannan ya samu ladan sallar gawa kuma ya samu ladan mai yin ta a waje tunda sunna ne kun gane ba kwanci ولا يجوز الصلاة عليها بين القبور في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور أخرجه ابن العربي في معجمه والطبراني في المعجم الأوسط ومن طريقه ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة مسند أنس وقال الحيثمي في المجمع وإسناده حسن قلت وله طريق أخرى عن أنس عند الضياء يتقوى الحديث بها وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف وأبو بكر بن ورجاله ثقات رجال الشيخين ويشهد للحديث ما تواتر عن ويشهد ويشهد ما يشهد ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من من النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقد ذكرت ما ورد في ذلك في اول كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور القبور مساجد وساذكر بعضها في المساله malace wala ta juzu salatu alaiha bainal qubur ba shi halatta a ɗauki gawa a ajiye ta tsakankanin kabarbura a yi mata sallah kamar a ɗauki gawa a shiga da cikin makabarta a sa ta tsakiyar kabarbara sannan a yi mata sallah wannan shine abin da ke nufin la ta wannan hakan bai halatta ba saboda mai hadisi Anas ibn Malik radiyallahu an domin hadisin ana san Malik Allah shi kare da gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور من ذا الله تعالى من gare shi. ya hana. a yi sallah ga gawawaki a tsakankanin kaburbura wani hadisi a da hu ibn al’arabi fi ma'ujamiki ibn al ya ruwaito shi a cikin mu'jam dinsa shi ko ibn al’arabi shi ne ahmad ibn muhammad ibn ziyad ibn bishir ko bashar an gane ko babban malami ne ya mutu a shekarar 340 ibn al-arabi ya rawaito shi cikin mu'jam haka imam tabarani ya rawaito ta hanyar kuma ad ya a a majma' wa قلت وله طريق أخرى عن أنس عند الضياء يتقوى الحديث بها حديث هنا كالفقوة وتهنيا daga Anas dan Malik da ke wajen Ziya al-Maqdis wa rawa Abu Bakar ibn Abi Shayba al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba ya rawaito cikin littafin sa al wa asram fi haka da abubakar ibn al-asram kamar yadda zo cikin fatal bari lil hafiz ibn rajab al-hanbali wato fatal bari din ba na ibn rajab ba na ibn hajar al-asqalani ba an gane ko ibn rajab yana da littafi mai wannan sunan shi ma an anas daga anas an malik kana yukrahu an yubna masjidun bainal quburi tun da can yana nufin kana ya kasance a lokacin safan annabi ana karhanta gina masallaci a tsakankanin kaburbura wa rijaluhu thiqatu rijalu shaykhai tunda ba za a gina masallaci ba tsakankanin kaburbura kaga ba za a yi sallah ba kenan a tsakankanin kaburbura sallah kuma ta shafi kowace sallah sawa'un salloli guda biyar na yini ko nafila ko kuma sallar gawa duk sunan sallah wa rijaluhu thiqatu rijalu shaykhai ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم zai ba da shaida game da wannan hadisin abin da yazo ta hanya mutawatira daga annabi minan nahi an ittikhadh al-qubur masajid yadda annabin ya hana a riki kaburbura a matsayin wuraren sallah wa qad zakartu ma warada fi zalika fi awwal kitabi تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد yace na ambaci abinda ya zo game da haka wato hadisai da suke hana rikar masallatai a matsayin kaburbura ko rikar kaburbura a matsayin mai wuraren yin sallah na ambaci waɗannan hadisai a jere cikin littafin tahziru sajid min ittikhaz quburi masajid wa sa'adhkuru ba'daha fil mas'ala الثامنة والعشرين بعد المئة yace kuma zai ambaci waɗansu hadisan ma wanda suka shafi hana a riki makabarta wurin yin sallah nan gaba a mas'ala ta 128 nan gaba kenan wato dai bai halarta ba dauki gawa a kai ta tsakiyar kaburbura a ce za a yi mata sallah wannan shine wannan babu ina jin ko mun fahimce shi sai matashiyar magana ta gaba الأول عن أبي غالب الخيار قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وفي رواية رأس رأس السرير فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة فلانة ابنة فلان فصل عليها فصلى عليها فقام وصفها وفي رواية عند عجيزتها وعليها نعش أخضر وقيل الألاء بن زياد العدو فلما رأى اختلاف كيانه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المنهج حيث قمت قال نعم قال فالتفت إلينا الآلاء فقال احفظوا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد والسياقلاه أخرجوه كلهم من طريق عمار بن يحيى عن أبي غالب غير أبي داود أخرجه من طريق أبي وهو ابن سعيد عنه وكذا أخرجه الطحاوي في رواية له مختصرة وإسناده من الطريقين صحيح رجالهما رجال الصحيحين غير أبي طالب وهو ثقة كما في التقريب للحافظ ابن حجر والعجب منه كيف ذكر في شرح الحديث الآتي عن سمرة من الفتح أن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث ثم سكت على ذلك ولم يتعقبه بشيء والرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد والرواية الثالثة لأبي داود وهي إذا المذكورين بنحوها دون لفظ أخطر جميل مسألة تقبى ويكف الإمام عند رأس الرجل idan an zo za a yi wa gawa sallah liman zai tsaya a daidai kan namiji in mamacin namiji ne liman zai tsaya a daidai kansa wa wasal mar'ati in mace ce kuma a daidai tsakiyar ta zai tsaya shi liman kun gane wannan wa fihi hadisan cikin haka akwai hadisai guda biyu hadisi na farko an abi ghalib al-khayyar abu ghalib al-khayyar me yace قال يتي شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل ناهل ارتي أنس أم مالك wa gawar wani mutum. fa qama inda ra'sihi ya tsaya a daidai kanshi wa fi riwayatin ra'asi sai ya tsaya a daidai kan makarar daidai kan makara din ai daidai kan gawar din da yake kun gane falamma rafa'a yayin da ya kammala utiya bi janazati imra'atin sai kuma aka zo masa da gawar wata mace ba namiji ba min quraishin cikin quraishawa aw min al-ansar ko cikin mutan madina faqila lahu ya aba hamza sai aka ce da shi ya kai abu hamza wannan ita ce kunya ta anas dan malik hadhihi jinazatu fulana tibnatu fulan wannan ita ce gawar wanta yar wane fa salli alaiha yi mata sallah mana fa salla alaiha sai yi mata sallah ya wuce gaba fa qama wasaha sai ya tsaya daidai tsakiyarta wa qala sai ya ce da shi ya aba hamza ya kai abu hamza هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت shin haka manzo Allah ya kasance yana tsayawa in yi zaiwa namiji sallah inda ka tsaya din nan in mace ce ita sai ana zai ce eh qala sai ce faltafata ilaina ala sai al'ala ya waiwayo gare mu fa qala ce ihfazu to ku kiyaye sunnar annabi ku yi aiki da ita tunda shi yana cikin tabi'a sauran mu haka ne su ba su rayu da annabi sun gaida suke ba da dai tambaya anas ijtihadin ka ne ko sunna ce ita haka annabi sai wai wace to wallahi ku haddace ma'ana sunnar annabi sai ya kamata kowa ke wannan hadisi akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa hasanahu wa ibn majah wa tahawi wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad wa siyaq lahu akhrajuhu kulluhum min tariqi hammam bin yahya an abi ghalib غير أبي داود فأخرجه من طريق عبد الوارث وهو ابن سعيد عنه وكذا أخرجه الطحاوي في رواية له مختصرة وأن يد سند الحديث يكي دا مروي تنسى دا كما يد سند وإسناده من الطريقين صحيح سند يقول أبي الحديث يكي رسول صحيحين رجالهما رجال الصحيحين غير أبي غالب dukkaninsu bukhari da muslim sun yi masa riwaya mazajen da ke cikin sanadin in banda abu galib wa huwa thiqatun kama fi taqrib shi ma kuma amintaccen mutum ne kamar yadda suke littafin taqrib taqrib lil hafiz ibn hajar na hafiz ibn hajar al-asqalani fal ajabu minhu kayfa zakara fi sharh al-hadith al an samura min al-fath abin mamaki shi kansa ibn hajar ya ce wannan rawi abu ghalib amintaccen mutum ne amma tare da haka da ya zo yin sharhin hadisin da za mu ambata nan gaba a cikin fatahul bari sai ya ambata cewa annal bukhari ya ashara ila tadhif hadha al hadith ثم قطع ثم سكت على ذلك ولم يتعقبه بشيء sai ya nuna bukari ya za'ifantar da hadisin da abu galib din ke ciki kuma sai ya shiru wato abinda sheikh nasiruddin albani ke so ya ce tun da kai ka san halin abu galib a wajen ka shine suka to ta yaya dan bukari ka hi kai to bukari ya za'ifanta hadisin ka kuma kai shiru ba ta aliki ai ya kamata yi ta aliki to abin mamaki shine mai rashin yin ta aliki in na san wani amintacce ne kuma sai wani ya zo ya raunana wani hadisi saboda shi to dan me zai yi shiru ta iya yawa mantuwa ce tunda dan yana daga fala ko dan adam eh. amma riwaya ta bi ko to ya ya rawaito da bai hakimin da rike Ahmad wa riwaya ta salisa li Abi daud wa hiya inda al-mazkuri inda al-mazkurina binahawiha duna lafzi akhdar banda lafazin wato alaiha na ashud akhdar za mu yake gaba goma sai aka haka sallah tunda san ruwan nan yadda aka fara shi ba san yadda zai kare ba ko waɗansu kuma suna da nesa ko abun su ba wanda zai kare su daga ruwa bane ba komai ka tsaya haka Allah sa masa albarka abin da muka yi almuhim tun da dai lokacin sallah ya ta a kira sallah sai mu sallah saboda wanda suke nesa sabuwa da gida subhanakallahumma wa